أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حل المسائلنا شرح أخضري إلى أنك فانا قال رحمه الله ما لم يلتاف يا فدا الله شي قال كو التاف يكو اغدي انا التاف حل بسم الله وقال رحمه الله تعالى ما لم يحضري الله شي مصرحه ما wa yatubu ila Allah qabla an yaskhafa alayhi kuma ya tuba zuwa ga Allah tun gabanin Allah ya hushi da shi ya hushi akan shi wa shurutu tawbah salasa sharuɗan tuba guda uku ne awwalan annadamu ala ma fata yin nadama yin da na sani ga abin da ya riga ya wuce ayyukan da mutum ya ba su da kyau yin nadama a kan wannan yasu Allah ya uda ila zambin da kuma niyyar ta ba za ya sake koma zuwa gurin zuri ba shi ma ba ka yi alai ga abin da ya rage masa umuri na rayuwa cewa ya yi alkawali insha Allah zai sake koma ga zuri irin wannan ko irin ko shi ko irin ko kamar shi sannan ya ce wa an yi turkul ma'asiyata fi ta'ati kuma ya bar sabo a cikin lokacinta ran da yake wannan sabon sai ya bari sai ya cire daga zunubin ma ya bar shi in kana mutalabbisan biha ya rina cuɗanye da aikin sabon sai shi ya bari shi yasa aka ce wannan in ya zan haƙƙin Allah ne kawai amma in ya rafe da hakkin Adam kuma warabbul mazalimi sharadi na hudu shine mai da abin da mutum ya zalunta tun ya mai da abin da ya zalunta shi a sharadi na hudu sai ma laifi albayan ya'ani yana nufin annahu yajibu al-mukallaf yana wajaba akan bali an yi yubadira ila ila tauba wa rubu min dhunubihi yayi gaugawa zuwa tuba da kuma komawa daga zunubansa al khassa wal am zunubai ke bantattu kuma ga nagari mal farqu bayan zunubil khassa wal am zunubai na game gari akwai kuma ke bantattu waɗanda ne a game gari na zunubai الذنوب الخاصه والذنوب العامه بس هذا قوة بقى آه. نعم. نعم نعم نعم نعم tare da mutum har yanzu dai akwai kalaban da ya kamata mutum ya wata zunubai amma zunubai khasa hmm. zunubin da mutum shi shi ɗaya za a azaba shi ya zarafi kai ne amma kuma wanda shi ya yi kuma ya sa wuce ciki kamar koyar da koya mutane banna <laughs> kaga amma ki Allah ya ba mu ikon gane to ne yake magana yake cewa biduni ta akhirin ba sa jinkiri ba wala israrin kuma ba sa dogewa ba ko wa asarru wastakbaru istikbara wani sai ce wa asarru suka asirta kaga ai barna wa asarru suka doge suka ci gaba shine istighfar ba sinu wani eh na wala israr ba ta da dogewa a ci gaba da yi ba qabla an yaskhata alaihi Allah tun gabanin Allah bai hushi a kai ne ba bi in zali ba ta hanyar saukar da azaba mala yace wa tawbatu hiya ruju'u min af'al mazmuma ila ila ila af'al mamduha tuba ita ce komawa daga ayyuka abin zargi zuwa ga ayyuka abin yabo ai a ruju'u ila Allah shine mutum ya koma zuwa ga Allah bi da'a ta hanyar yin da'a ba'ar taba'udi anhu bayan mutum ya nisanta ga Allah وهذا يدل على أن المذنب يتباعد عن الله عز وجل في المعصية إذا مثلنا ساقو ياي سنتك الله كيف أما وإذا أطاع الله عز وجل فإنه قرب منه هو إن مثلنا ساقو ياي سنتك الله إن يو داعكم ياي كفتك الله شيما وانا كما كان عنا yace ba'ar taba'ud anhu bil ma'siyah bayan mutun ya nisanta daga Allah ta hanyar sako wahiya الضمير هنا يعود إلى التوبة التوبة فرض عين على كل من ارتكب ذنبا كتابا وسنة وإجماعا كنا إتتوبة فلله tuba farilla بما توبة كيف don wani bai ma أنك kai ka tuba da kanka kai wani bai dauki maka ga kowane irin zunubi ga duk wanda ya aikata zunubi yace kitaban tuba farilla ce ainihi qur'anance wa sunnatan kuma sunnance wa ijma'an da kuma ijma'i qala Allah ta'ala madaukakin sarki ya ce wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku ayyuhal mu'minun ya ku waɗannan muminai la'allakum tuflihun domin ku samu babbar rabu wa hadha yadullu ala annakum idza tubtum ila Allah jami'an tuflihun ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya kuma su imani ku tuba zuwa ga Allah tuba tabbatacciya Ta'ubatan nasuhan ay tawbatan sabitatan la rujua ba'daha ila dhanbi nasuhan qalu suna cewa wani mutum na kuma nasuh ala ayi halin da gaskiya abinda malaman suka tabbatar shine ta'ubatan nasuhan tuba tabbatatta wadda ka riga kawo Allah alƙawari ba ka ba ka sake tashi daga wannan zunubi daga tubar da kai sake kuma zuwa ga wannan zunubi tubar ka ta tabbata taubatan sabita yace tsara bukum ana fata ubangijin an yi kafira an kum sayyi'ati ya kankare muku ku wa yudkhilakum kuma ya shigar da ku jannatin gidajen aljanna tajri min ta al-anhar wanda qawmuna gudana ga da shinta وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة من ذا الله يا أيها الناس يا كمتاني توبوا إلى الله كتوبة زواج الله واستغفروه لمغافر ما الفرق بين التوبة والاستغفار وهل هناك فرق بين التوبة والاستغفار أقول ما إذا كان توبة الاستغفار يبقى إيه ما ما إذا كان نعم نعم فواضح الفرق بين آه، بين بين التوبة والاستغفار طيب. نعم kenan ya gwada shi in tuba laifuka da ka iya tunawa wa'anda ka san kayi su zaka tuba shi ko istighfari wa'anda ma baka san makayi ba kuma da neman Allah ya shi kara ma lara saboda istighfari da kai sai shi istighfari ko ko baka da zunubi kana yi dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam kada yawa san ya zunubi amma ya istighfari fa inni atubu ila Allah fi yawmi akthar min 70 marra yace fa inni atubu illahi fil yawmi ma'a marra ina tuba ga yini sau dari wani hadisi yace at-ta'ibu min adh-dhanbi kamal la dhanba lahu mai tuba daga zunubi kamar bayar zunubi ne faqad ajma'at al ummah al-islamiyyah qadibatan ay jami'an haqiqa al ummah musulma ta hadu baki daya ala wujubi tauba akan wajibin tuba ala al-fawri gaggawa akan gaggawa yanzu yanzu faman akhara duk wanda ya jinkirtu ba fa huwa afil shi mai sabo ne tajibu tawbatu alaihi fi hada ta'khir jinkirin da ma yana buƙatar tuba kai jinkiri ne yana buƙatar ya sake tuba ga jinkirin da ya domin ka ga akwai cewa yana ganin kila sai ne. akwai mai cewa sai bayan sati guda akwai mai cewa akwai mai cewa akwai abin da ya kadan jira da ya kai gare tuba zai to jinkirin nan da ka yi to sai ka nemi Allah ya gafarta masa su goyin zikiri allazi huwa fi nafsihi ma'asiyatun saniya wanda shi kai ne wato zunubi na biyu wa anna shu'a tawbah salasa annadmu alamar alamar sakau min az-zunubi wato sharuɗan tuba guda uku ne kamar yadda malai ya kawo ana yin nadama ga abinda mutum ya hau na zunubai li qawlihi alaihi salam annadamu tauba nadama tuba ce yace anniyatu ala adamil auda niyya akan rashin komawa ilal ma'asiyati zuwa ga sabo wanda mutum ya san sabo ne fi ma baqiya alaihi min umuri ga abin da ya saura na rayuwarsa kinan nan kada wani ya fahimci cewa sai mutum rayuwarsa ta kawo karshe saura ina ya rage mai ga mutuwa ya sai ya tuba baqiya alan yau mutum ko shekara goma yayi Allah ya rubuta mai shekara ɗari sai ya goma to ma don kada mutum ya ɗauka cewa ma bakiya sai abin da ke rage ka gane da wani ya fahimta cewa an ce ya abin da ya rage kama a cikin ɗan kaɗan na ya rage <laughs> kenan mutum ko yana yaro yana tuba don kama da su ɗauka cewa ba su kuma tuba yau in shekara guda kai cikin ɗari inda ta dun ma bakiya saurana zuwa ko ba saurana ba saboda duk abin da cikin ɗari an ka ɗauki guda to duk abin da rage 99 duk wannan saura extra na ko ba extra na wajen ba shi yasa ce fi ma baki alaihi min umri abin da ya rage na rayuwarsa yadda wata ba'uz an ma'asu ya tafi sa'atihi wa hinihi da kuma nisanta sabo a cikin lokacinsa wa hinihi da kuma zaman lokacin da ke ciki da guda biyu akwai littafi na kofi a cikin shekara akwai kofi na cikin shekara now sai ce faƙa da ƙala alaihi zata wasu salama ita mai tsayar abinci ya ce wailun lil Rina, wani ya tabbata ga masu dogewa su gaba zunubai sun san sun gano su su yi mugu masu su doge wallam yusiru ala fa'alu wa hum ya'lamun alladhina yusiruna ala ma fa'alu suke dogewa akan suke aikatawa wa hum ya'lamun suna da masaniyar cewa abin da suke laifi na kuma sai su doge su gaba da nabi yace al-mustaghfiru min az-zambi mai istighfari ga zunubi wa huwa muqimun alayhi kuma yana tsaye akan zunubin nan yi Allah wurin yana yi da karin wiwi yana shayar Allah fata min to shine al wa huwa muqimun alayhi kal mustahzi bi rabbih misalin shi kuma wa ubangiji ya zili ne yace wa min at-taubati raddul mazalimi ila ashabi na daga cikin tuba mai da abubuwan zalunci mazalim ism maf'ul ne abubuwan da mutum ya zanta suna zama zuwa ya mai zuwa to in ba in ba in ba kayan zalunci bane ba ka wakila mutuncin mutum na kaci ko kazari kai bai sai ka sai ka neme shi yaƙi da akwai masu cewa wai in mutum ya bidi matan mutum ne ya zina da ita wai kafin ya tuba sai ya ta isko shi ya ɗauki makamin ya bashi da hannu ya rike sannan sai ya faɗa bai abin da ya da mata saboda ya yi ni ban sai inda an taɓa kowar da wangana ba har da fim sun yi akan wannan sai ya ce daji ya ɗauko yuka ko takobi ya bashi ko adda sai ya mai da hannuwa ne baya sai wani abin da ya sami ma haka wata rana kaza kaza kaza na shiga gidanka inda iyalinka abu kaza ya faru abu kaza ya faru sai yanzu shi ya sani kawo kaina in ka yahe min ka kyale in ko ka yahe min duk abin da ka gada ma da ni kai kai wani ba su da wasu eh ai shi ne an ka ce ina na an ka samu wagga magana ku malamai na yan akwai mai dalili akan magana ga ya kawo ni dai wallahi sun dalili akan ta ladaci in eh, nan eh wannan magana akwai ta amma duniya a ce ka bashi makami a ce gashi nan in ka yahe min kyale ne in baka yahe min kashe ne ka ga wanda baka da babu gami a ina yake zuwa ya gaya mai mana ai zina zina haƙƙi ne wanda yake na Allah da kuma bawa shi ko yanzu babu sauƙi ka je ka faɗa da in ka faɗa ya abubuwan zai faru suna kai guda uku na farko dai da wahala ta iya yi maka na biyu auren matan da mutuwa zai yi na uku ita matan da ba zai bar ta haka na bai ta shiga matsala yanzu auren ka sai ya wuya ka da ita diba abubuwa guda uku kila ma ana ya samu wani ya karo su suna za ta yawa ciki ya'yanta eh ya'yanta ita yanzu babu aminci game da su don kila ko gima sun kai sai ya yaro ne mai haka haka sai su yana ganin gaba ɗanana ba na kasa wannan da hausa sun yi hukunci cewa wai duk ɗan da yamma mari uba ne ba ɗan na ba sun ce ɗan halar bai mari uba ne jama'a haka ne eh? wai ɗan halar bai mari uba ne <laughs> bai mari ne saboda mai Abin bincika shi bai taɓa ba da shi ba ai yadda ka san kayi mana ka hakan na za a yi maka to saboda haka mu mun ba ma yi ba hadda ita ke ɗan halin na tafiya bige uba kuma lahiya lau amma da sharaɗi ɗin shi uban yawa uba ne haka nan dai na ga wani mutum makwabcin mana daji wahala ɗaya kai ɗiya ne ba su taimaka ba har da faduwa ya yi cikin daji shekaran jiya kwanan baya da ke da sababi ya hito cikin dajin ba sai wanda jiji ya ce wallahi lokacin da uba yana tsakanin ya zuwa daji bai zuwa bai bi mahaifi ne da zuwa daji da shi ko iyali suna yi suna gani wallahi ba su zuwa sai da ji gashin jikina ya tashi ya ce babanmu in yana aiki da babanai suna iyaka guda shi su ga su tare babban suna kan babban aiki amma shi duk ba zuwa gaba ɗaya biyar kaga yanzu ga sakamako ya taho ko lahiya bai da sai su dage su yi aiki ba su kuma in ya samu shinkafa da suna ka bukace ka wanga ce ka baya ka so wanga ce ka baya ka so Allah ya tsawa saboda wasu abubuwa da mutane ka yi al'ada ita ba ma an zara Allah biya min sultan to shine yake cewa wa min wa min at-tawbati mazalim ila ashabiha ba'da shurut as na daga cikin tuba mai da abubuwan zalunci mutum zalunta zuwa ga masu abu bayan sharuɗa guda uku suka gabata liqaulihi alaihi salatu wassalam kama fil hadith ala al-yadi ma akhadhat hatta tuaddiya wajibi ne akan hannu akan abin da ta karba har sai ta mai suwa ta bada abin da ta tsofa la tu'addun al-huquqa ila ashabiha yawm al-qiyamah lalle tabbas za ku bada haƙƙoƙi zuwa ga masu tura tashin al ku bari mu karanta wanga paragraph sai mu tsaya haka wa qala rahimahullahu ta'ala malam mai ahalari ya faɗa Allah shi masa rahama ya ce wala ya illu lahu an Taubata? Ba ya halatta ga mutum musulmi ya jinkirta tuba wala ya kula kuma kada ya ce nan wala ya kula kun ganin ya mai don ma ba don ma ya kamata yi ba wala ya kula kada ya ce hatta ya ni Allah sai sanda Allah ya shiga da nake shirwa sai ce fa domin shi faɗin haka min alamar shiƙa yana daga cikin alamomin taɓewa ji mutum na ga sau mu dai muna nan muna jiran sai yanda Allah ya kawo mana shiga muka shiga kuma ya sa abin ga laifi ta ne yana jiran sai yanda Allah ya shigar da shi ka shiga ya ka bari shi yasa aka ce fa innahu min alamati shiqai lalle fata haka na daga cikin alamomin tabewa wal khizlani da kuma yarbarwa ta ubangiji Allah ya yarda mutum ku gane yarbewa ko duk da yake na san wasu na yi wasu fassara akwai mai suna yadda aka wasu wasu ke fassarawa a nan min alamatin shiƙa'i rashin rabo wal khizlani ma tabewa to haka ne khizlan yanci يخذله wala يخذله kasan hadisi manzara sun wake cewa shi musulmi dan uwan musulmi ne al-muslim akul muslim la yazlimuhu wala yahqiruhu wala yakhzuluhu to me ma'ana wala yakhzuluhu Eh? kada ya rabar da shi sai ya zanka faka shi kace kai wa komi da shi yawa ya zanka kai kai kai babu wanka da saboda khizlan shine rabar da yarba yarbewa Allah in yarda mutum ya gama da shi ya shiga ya sa ya kwanda shaka shi kenan to ba a san kuwa musulmi haka saboda ka shaƙa'i rashin arziki khizlan kuma ya barwa ta ubangiji Allah ya yarda sun ke wa damtil basira kuma daga cikin mai shafewar basira ko a ce ɓacewar basira wata wasu ya zama daidai su gabar suka cewa shafewar basira mu kuma sai mu ce mai ɓacewar basira to da samu da tasu ya tsaki eh ɓacewar basira ko <laughs> shut your to shi ko wanda an kai dilitin ma toshewa idan an ka toshe abu kamar an hana mai aiki ke now to shi na malam yake magana ana yake wa dan fil basira shafi wa basira ko da fadi basira sai al bayan yani yana nihin shi mai littafi annahu la ya lil mu'min la ya yahillu lil mu'min ya halatta ga mu'mini an yu'akhkhira tauba jinkirta tuba ba'da al-wuqu'i fil ma'siyati bayan ya auka cikin sabo wa yatanasa an al-jarimati kuma ya kokarin mantar da kai shi wannan laihin wa yusawwifa biha kuma ya dinga yin saufa saufa ila zamanin atin zuwa lokacin mai zuwa ta ai zuwa gobe ina bari Allah ya zuwa gobe bari zuwa jibi zuwa in an kashi juma'a an gama ina bari sai ya dinga saufa saufa in yin saufa ko shi ta taswif sai da sanu zan bari da sanu zan bari kuma sai ya zo cikin lalura ai ina bari kamar yan shaye shaye yanzu ka yi ɗan shaye-shaye ramadan ya zo sai shi azumi ya complete marafan daga nan shi ba kan yi lahiya ya bari ta ina lafiya to shi ne aka magana ila zamanin atin li anna zalika min alamati shiqa'i wannan daga cikin alamomin tabewa rashin arziki ke wa damtul basira kuma shafi basira wa maqatul jabbar kuma daga cikin kace na Allah madaukakin sarki al-jabbar mai karyawa ku babu gaba yace na'udhu billahi min ghadabihi wa maqtihi muna neman tsarin Allah muna neman agaji na Allah madaukakin sarki daga kushinsa wa maqtihi da kuma kitansa wa dardihi da kuma korarsa daga rahama wa shururi anfusina da kuma sharrukan rayukanmu qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fa inna hala ta ta'mal absar abin sani kawai ba idanu suke makabcewa ba walakin ta'mal qulubul latifi sudur sai da zukatan da a cikin kirji suke suke abin suke makabcewa idanu dan sun makabce baka baka zama kawo ba amma in zuciya ka san makabce yana ka zama kawo shi yasa aka ce bin ba zai ce shi Allah wa daukakin sarki ya hana mai ni'imar gani kuma ya yi mai rahama ta ni'imar basira akwai wani yaro shi ma makaho da ya haddace ƙur'ani na ɗan shekara bakwai ya yace alhamdulillah alladhi akhadha minni ni'mat al-basar wa a'tani ni'mat al-basira wa a'tani ni'mat al-basira kaga ya haddace ƙur'ani sannan haddace ƙwarai. da yanzu ka hada takwas shine lamba aya aka faɗa mai sai ya kawo ta lamba da kace suful an'am aya mai namba ta 25 jawo ta dai zai in na hmm mm eh eh hmm. in lillahi Hmm. Hmm. wata irin baiwa ta Allah kawai irin wa'annan shi yasa kaga hazikan mutane na. Hmm. prof dama ilimin da a cikin kai ne shine aka bukata ba wai ganin abin da aka a gani ba ba da in ya faɗi kai mai gani ka sa abin da aka faɗi ba sai ka diba kai yaji gare ka sai ka diba to Allah Allah shi muna arzikin ganewa yace wa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina idza aznaba dhanban lalle shi mu'mini idan aka idan aka zo ne zunubi yace ka nuktatan sauda a fi qalbihi zai kasance a yi wani dot digo a cikin zuciyarsa baki fa'in ba, in ya tuba wa naza'a ya cire daga zunubin da ya ka aikata wasu gafar ya nemi gafara su ƙila min ha sai a goge goge wannan abu za a yi da kasa ana gugar aka ga cikin takobi haka nan a guga sai ga zuciya ce sai ya ciwon barin abin to lokacin da ya yi zunubi aka yi wannan dot ga zuciya ta digo ya tuba sai a gobe ya ce wa in zada zadar in ko ya ƙara wani zunubi kuma sai ya ƙara wani dot hatta ta zalaka biha kalbahu har sai ta rufe zuciyarsa ga baki ɗaya sai zuciyar baki ya rufe ta gabaki ɗaya ta ko'ina sai ce fa zalikar ranu wannan ne tsatsa alladhi zakarahu Allah fi kitabi wanda Allah ya ambata cikin littafin sa yace kalla bari kalla a'a bal bari rana ala qulubihim yayi tsafa kan zukatan su mata nu abin su suna aikatawa aikin suke shi shi yasa gaba su ya bari to ita kuma tsara in ta kawo zuciyar mutum abin da hadari wayar bari ya? zunubi in yi jima ana yi ne wa ya bari dare to muna da ku Allah shi muna kariya kuma ya samu dace to kun duk bayan da malami akan tuba na yi magana me za ku ci game da harkar tuba irin tuban mu ta yanzu ga tuba ta yanzu mutum da kallace-kallace na waya abubuwan da ba su da kyau in zai tuba ya kamata yi Thank hmm? you. ya rabu da ita to har da tattara gaba a ya bari ko kifa to ai cewa an kai nawa ga tilahun zuwa dai ba cewa an kai tilahun zuwa dai ne in istamatu fi khairin ya abal wa in istamatu fi sharrin ya amalu aidan sai a diba cikin da mi da mi na kawo mai sai ya goge su mhm.

kenan wa'azojin da malamai ka ci sai su ya kamata shi biya su ku haraka shaidan da ya tabbatar su yanzu ba ka san yanzu kana iya sauke wa'azin daurawa ba net ba ta da ka shiga abin da internet ba kana cikin sauke aka bi jima da wasan wasu turara ko ba hakan nan kafin ka ɗauko bulugul maram musamman net kana cikin ɗauka ta sai a kai ga wani website sai ka dan kauce ka hau kaya yi haka ka yi haka taimakon da shaye-shaye in ya bari ka zabu da su ya bar kuma mutanen da shaye-shaye ko to in ya dawo cikin su ci fara shi musu nasiha ko suna bari ko mutumin da ya kashe mutum 69 ya kammala ɗari da wannan mutum guda ai kawai cewa an kai izhab ila baladi kaza fa inna biha qauman ko ya abudun Allah fa abudillah ma ko ba haka ne ce ba ka bar garin ka domin nan garin da mutanen banza sun yi ka ta yi wuri mutanen kwaye ka ce fa ma ko ya abudun Allah fa abudillah ma kuma sai ya shoga shawara wa hada yadullu ala anna al-insana idza tala 'ala dhanbi Wala budda an a ashabahu sai ya kawarce musu kaga yanzu in mutum barayi in barawo da sai ya sai ya hidda layi ne wanda ya hina hulɗa da barayi duka sai ya canza sirri sai ya sa wani zan ku sun kira ba su samu ne sannan inda su zan yi ya baro ya baro da ko ba hakan na ba kenan zunubi na buƙatar in ka bashi har da masu yi ka bari don saboda tuba su tsaya daidai mai yanzu talauci zai biyo ko ba gaskiya ba shi talaucin na in ya biyo matsala ce wani bi ya kana samun kuɗi ga banza yanzu kuma ka bari ka kuma tsiya tsiya to in kana haɗuwa da abokan harakan suna nema gwalo to ba ta shi take in abin da yanzu ba a kun ko hudu ba a kun shi da su yanzu ba dai barayi na ba ko ɗarsu ba ke yawa sai su fara wani shi ne ya wuce siya ke kai la kawai na siya to jama'a sai karatun mun lissafi na ƙarshe shine za mu tashi a risafin